mani wa shinyin wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manita da bi hadiji yi bi sunnatihi ila yawmitin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yau nawa uku yau uku ga watan sha'aban hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da ishirin da hudu ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna cikin karatun littafin sharhul aqida a tsahawiyya wanda ainihin al'imam al'allama abi ja'far ahmad bin muhammad bin salama al-azadi al-tahawi wanda ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 321 ya wallafa wanda kuma al-allama Nasiruddin al-Albani yayi wa sharhi da kuma ta'aliki satin da ya wuce kada a manta muna cikin tattaunawa dangane da dawowan annabi Isa alaihi salam bayan Allah ya riga ya tafi da shi sama mun kawo bayanan malamai da kuma shubha wanda wasu ke kawowa dangane da wannan matsala ɗin to akwai hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin huzaifa bin usaid wanda yake cewa ittala annabi sallallahu alaihi alaina wa nahnu natazakaru sa'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wato ya bullo zuwa gare mu alhali muna tattaunawa dangane da tashin kiyama faƙala sai ce mata zakarun da kuke tattaunawa a kan shi sai suka ce nazkuru sa'a muna tattaunawa ne muna ambatan tashin kiyama ne sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innaha lan taquma hatta ta rauna qablaha ashar ayat lalle tashin kiyama ba zai tsayu ba har sai kun gani gabaninsa sai kun ga wasu alamomi sai kun ga wasu mu'ujizozi wasu ayoyi guda goma a ciki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci fa zakara dukhan wa dajjal wa dabba manzan Allah ya faɗi wannan hayaki da zai ba zai game duniya gaba daya ya ambaci dajjal ya ambaci wannan dabba din sannan ya ambaci tulu'u shams min ha ya ambaci bullowar rana daga inda yake faduwa ya ambaci nuzul isa ibn maryam saukan annabi isa dan maryam sannan wa yajuj wa majuj ya ambaci maganar yajuj wa majuj wa salatatu khusuf ya ambaci kisfewa guda uku in an ce kisfewa wato Allah zai buɗe ƙasa mutane su shige an gane Allah zai ci sifar da ƙasa kamar yadda aka ci sifar da aruna aka buɗe ƙasa ƙasa ta haɗiye shi to za a samu kisfewa guda uku kasfun bil mashriq za a samu kisfewa a gabas sannan kisfewa a yamma sannan kisfewa a jaziratul arab za a samu wannan mutane dubbai mutane ɗaruruwa za su mutu a wannan lokaci sannan kuma wa akar wa akar zalika narun faru min al-yaman sannan ƙarshen wannan wani wuta wanda zai fito daga yaman ta durudun nas ila ma'asharihim wanda ke kora mutane zuwa ga wajen da za a tara su a yi musu hisabi wannan hadisi kamar yadda muka ce imam muslim ya ruwaito shi sannan ya zo cikin bukhari da muslim wallafa zulil bukhari daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu ya ce an ambaci dajjal a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ke cewa inna allaha la yakfa alaikum lalle Allah baya koya a gare ku inna allaha laysa bi a'war lalle Allah ba mai ido ɗaya bane shi wa ashara bi yadihi ila ainihi sai annabi ya ishara da hannunsa zuwa ga idansa cewa lalle Allah ba mai ido ɗaya bane shi wa innal masiha dajjal a'awar ainul yumna lalle masihu dajjal mai ido ɗaya ne sa na dama ka anna ainahu ina batun ɗafiya kamar ina inabi ne wanda ya bunkulo haka manzan Allah ya faɗa dangane da dajjal da wannan ne malamai suka ce kenan Allah ba mai ido ɗaya bane kenan Allah yana da ido biyu amma idansa ba irin na halitta ba ba a kamanta siffan Allah ta'ala da siffan halitta Allah yana da ido irin nashi wanda ba irin na halitta ba an gane ku sannan sai manzo Allah ya ce a wani hadisi daga Anas dan Malik radiyallahu anhu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ma min nabiyyin illa wa anzara qaumahu al da dajjal babu wani annabi face ya yi wa mutanensa gargadi mai ido ɗaya da jihar ala hu! a'awar ku saurara lalle shi mai ido ɗaya ne wa inna kuma laisa bi a'awar kuma lalle ubangijin ku shi ba mai ido ɗaya bane kaga wannan ya tabbatar da manzo Allah ya gaya mana sifan jihar. kuma da dajjal yana da iko da lalle dajjal Allah ne shi da sai ya dawo ma kanshi da wannan ido wanda ya lalace to tun nan za ka gane cewa jihar din ya gaza dajjal din mai ido ɗaya ne kuma gashi manzon Allah ya faɗa kuma tashi kiyama in ya kusanto da dajjal din zai bayyana kamar yadda manzon Allah ya faɗa da dajjal din ba zai iya canzawa ba kaga da yana da iko da da gaske shi Allah ne da sai ya canza wannan sifar da manzon Allah ya faɗa shine manzon Allah yake cewa wa maktubun bayna ainihi ka fara an rubuta tsakanin idanuwansa tsakanin nan da nan a nan wajen goshinsa an rubuta kafara kafirun an gani in ma ya zamanto ala zahiri in ma ya zamanto inda dajjal ya bayyana za a ga an rubuta wannan kafin da fa'un da ra'u ko kuma ya zamanto wasu siffofi za su bayyana a gare shi wanda ke nuna lalle wannan mutumin kafiri ne an fahimta ku da malamai suna cewa al'asalu fil kalam al-haqiqa al-majaz asali na magana a dauke shi akan hakikanin shi ba majaz ba in muka dauke shi akan hakikanin shi dajjal musulmi wanda ya fahimci tauhidi zai ga an rubuta kafun da fa'un da ra'un shine alaman gane dajjal a ƙarshen zamani an gane muka ce aikin shi ne zai bayyana zai ringa aikata ayyuka wanda duk da ya san aƙida ya san wannan mutumin arne ne a cikin wata ruwaya maktubun baina aidaihi kafirun an rubuta gaba ga idanuwansa kafiri imam al-bukhari ya ruwaito daga waninsa da waninsa daga abi huraira radiyallahu anhu yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce wallazi nafsi biyadi na rantsi da Allah wanda raina ke hannunsa la na an yanzu fikum Ibn maryam lallai isa dan maryam ya kusa ya sauko a cikin ku hakaman adlan mai hukunci mai adalci zai zama to shugaba ne mai hukunci mai adalci kenan ba wai zai sauko a matsayin mai ba a matsayin annabi bane zai sauko ne a matsayin mai hukunci mai adalci don masu inkarin saukan annabi isa suna cewa idan annabi isa ya dawo zai dawo ne a matsayin annabi in ka ce eh zai dawo a matsayin annabi to ai annabi ya ce la a ba'ati babu annabi bayana in kuma ka ce zai dawo ne ba a matsayin annabi ba to ka rage mai daraja wanda ya rage ma annabi daraja ya zama kafiri an gane to wannan ana kiran wannan tawil wannan tawili ne la nabiyya ba'di babu annabi bayana to so in annabi Isa ya dawo ai an samu annabi bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ina ba gane wannan to saboda haka da wannan ne suka ce to annabi Isa ba zai dawo ba to sai manzo Allah da kanshi ya gaya ma zai dawo hakaman adlan shi mai hukunci ne adili kenan ba zai dawo a cikin al'umman nan ba zai zo ya yi aikin annabta ba ne zai zo ya yi aikin malami ne mai hukunci mai adalci nan wani ko tun ka ce to in ya shigo cikin al'umman nan ba matsayin annabi ba an rage mai daraja sai mu ci a'a ba a rage mai daraja ba an ƙara mai daraja ne ma saboda me saboda ai ba kwace mai wannan manzancin nashi na bani isra'ila ba ai Allah ya ce in huwa illa abdun amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il shi annabi Isa ba wani bane face bawa da muka yi wa ni'ima sai muka sanya shi ya zama abin koyi gawa ga bani Isra'il shi annabi ne zuwa ga bani Isra'il wa in qala Isa ibn Maryama ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaikum shi manzo Allah ne zuwa gawa an kwace wannan mukami na shi wannan mukami yana nan na manzo zuwa ga bani isra'il amma manzanci manzanci yanzu na duk wani annabawa an shafe shi da bayanan manzo sallallahu alaihi wasallam tunda annabi ya bayyana ba a aiki da duk wani sako da wani annabi zai zo an gane wata rana a umar radiyallahu anhu ya zo gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da attaura ya zo yana karantawa da umar ya karanta abin ya bai sha'awa sai zai ce ya rasulallah na je fasa kaza na je na ga ainihin attaura na karanta abin da ke cikin shi na hikimomi ya ban sha'awa shine na kawo maka wannan littafi na kawo su gaba gare ka manzan Allah ya yi fushi fuska manzan Allah ya canza umar bai san sanda ya faɗi kansa bai gurfana to ya rasulallah rabitu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasula ce na yadda da Allah matsayin ubangiji na na yadda musulunci ya zama addini na na yadda annabi muhammad shine manzo na shine manzo Allah ya ce masa lalle wawancin da yafi kowanne wawanci bakan da yafi kowanne baka shine mutanen da suka yi sha'awan abinda wani manzo ya zo da shi banda manzansu suka yi sha'awan. littafin da wani manzo ya zo da shi wanda ba littafin manzansu ba yace wallahi لو نزل لو كان Musa حيا ma وصيه الا tibai شي ya rantse da Allah da annabi Musa yana rayi babu abin da yake halatta a gare shi ba ce ya bi ni kun ne ko kenan da annabi Musa yana rayi yanzu zai zama to daga cikin mai sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kun fahimta ai ashe annabi Isa an ya bayyana yana nan a matsayin rasulan ila bani Isra'il amma kuma mujaddidi a cikin wannan al'umma din a nan wajen darajar shi ya ragu ne ko a kuma ƙara mai daraja a cikin al'umman manzo Allah an bashi mukami a cikin wancan al'umma yana da mukamin shi na rasulun ila bani isra'il to shi kuma manzo Allah duk wani manzo yanzu an shafe hukuncin manzancin shi da zuwa wato an shafe hukuncin littafin da ya zo da zuwa littafin da manzo Allah ya zo da shi ina fatan gani saka annabi isa ba a rage mai daraja ba bal an makara mai daraja ne an gane ko a ce yanzu buhari shugaban kasa ne amma kuma an ba shi wani babban mukami sakatare na majalisar yankin duniya shin an rage mai daraja ne ko an kara mai yanzu annabi isa an aiko shi ne ga birnin isra'ila kawai kawai amma kuma manzan allah an aiko shi ne zuwa ga duniya baki daya yanzu bani isra'il wani state ne a duniya yanzu duniya state nawa gare ta yanzu a ina ne bani isra'ila suke yanzu a duniya a nan falastin can isra'ila ko can isra'ila nan suke to yanzu an aiko annabi isa zuwa ga wayannan mutane kaku. shi goma manzon Allah wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashira wa nazira to manzanci na manzan Allah sai kira annabi isa sai ya bashi wani mukami a cikin wannan al'umma din amma mukamin ba na annabci ba amma fa wannan mukami nashi na bani isra'ila yana nan har yanzu wani daraja aka rage mai an kara ne daraja ne ko to saboda haka shi hakaman ne adlan zai zama to mai hukunci mai adalci kuma wayaktiru salib zai karya cross sai wani ke cewa mai cross ne za a karya shi me ya laifin cross za a karya shi aka ce ma'anin za a karya cross za a karya addinin krista saboda addinin krista ya dogara sosai akan cross ina fatan gani in ka je coci za ka ga cross krista cikakke za ka cross a wuyan shi an gane wannan ku to annabi isa in yazo zo zai karya cross karya cross alama ne cewa addinin krista zai mutu mutu an gane ku wa yaqtulul khinzir kuma zai kashe alade yanzu cross yana matsayin menene yanzu yana matsayin gunki ne kafiran maka da suke bautan gunki da manzo Allah ya zo ya yi fatau maka me ya aikata ga wayannan gumakan ba ya yi ba to yanzu cross a wajen nasara menene shi gunki ne suna bauta ma wannan cross din ne suna bauta ma in the name of the father and of the son and of the holy spirit amen ai cross din father son holy spirit an gane ku suna bauta wa cross annabi isa in yazo zai kira zuwa ga bautan Allah shi kadai kuma zai gaya wa kiristoci shi ne ba annabi isa da suke cewa shi dan Allah ne ko shi Allah ne suke bauta mai to su san cewa shi ba Allah bane ba dan Allah bane idan yayi musu bayani za su gamsu idan suka gamsu zai kawo musu hujjoji da yawa wanda zai tabbatar cewa shi ne annabi isa wanda suke cewa shi allah ne a nan sai su yi imani da shi wa in min ahalin kitab illa la yu'minan nabihi qabla mauti babu ɗaya daga cikin ahalin kitab sai yayi imani da annabi isa kafin annabi isa ya mutu an gane ko sai kowanne daga cikinsu wanda suka rayu zamanin annabi isa sai sun yi imani da shi an gane ko to wannan shine hikima na karya cross an karya gunki ne wanda suke bauta masa wa yadul jizya kuma zai kayar da jizya to malamai suka ce anan akwai magana biyu ma'ana zai kayar da jizya zai ce immal islam wa immal qital ba magana jizya kuma kawai in ma ku musulunta ko a yake ku ne kawai yanzu ba magana jizya a zamanin annabi Isa ba jizya sai dai musulunci ko me ko yaki to wani zai ce to ai annabi isa ya goge sako na manzan allah sallallahu alaihi wasallam shi annabi ya nuna cewa in ma musulunci ne ko jizya ko yaki kenan zuwa annabi isa an shafe sako na manzan allah to me za mu ci akan wannan sai mu ce ai wannan sakon yayi shi ne karkashin manzancin wa manzan allah ai manzan allah ne ya faɗa idan lokacin ya zo na baka dama ka yi kaza wannan abubuwan da yake gudanarwa yana bin umarnin waye yana bin to wannan shine fassara na farko fassara na biyu zai kayar da jizya idan ya zamanto wa in min ahli kitab illa la biyu bihi qabla mautihi ya zama duk za su yi imani gaba ɗaya su ahli kitab din ina jizya jizya ya tafi na fasan gane wannan ko yau idan mutum ya kasa gane menene fasaran hadisi ya ce Allahu a'lam ya ba alkhairi gare shi ila kai ne kai mummunan fahimta ga abin an gane ku? to sannan kuma wa yufidul mal hatta la yakbalu ahad dukiya zai yawaita eh? yafidul mal ko yufidul mal dukiyan zai yawaita har ya zama to ba mai karban shi yanzu kuɗi zai yawaita zamanin annabi isa har ya zama to ba a bukatan kuɗin shin wannan alkhairi ne ko sharri kuɗi ya yawaita har ya zama to ba a san kuɗin shari ne mutumin da ya san ilimin tattalin arziki ya san idan kuɗi ya yawaita to kuɗi ya lalace in kuɗi ya zama to kamar jarida wanda ake kunsa kosai da shi na matan gane wannan yawa idan kuɗi daga cikin daga cikin quality na kuɗi akwai scarcity kafin a kira kuɗi kuɗi sai ya zama yana da wuyan samu in kuɗi ya zama to ya yawaita don wani na taɓa jin wani yana rajin dawowa annabi isa din yana kun ji an ce kuri zai yawa kenan zamanin annabi isa ya fi zamanin manzan allah ma alkhairi kun fahimta shi ya ɗauka cewa tun da dai kuɗi sun yawaita a zamanin annabi isa kuma zamanin manzan allah kuɗi bai yawaita ba kenan zamanin annabi isa ya fi zamanin wa yawa alkhairi a to idan ana maganar yawan kuɗi ne da kuma wadata da lokacin da annabi ya rayu da sahabbansa da yanzu ba eh zamanin manzan Allah da sahabbai ana hawa raƙuma ne ana hawa jakuna ana hawa kaza in mutum yi kokari ya hau doki ko ya hau giwa in ya hau giwa kankat kenan yanzu an wuce tunanin jiwon, an wuce tunanin doki yanzu tunanin mai ake yi jirgin sama na musamman su ga gaba ne sannan kuma yaƙi zamanin manzan Allah yaƙin da ake da takuba ake yi kama yanzu ba to kila mai wannan magana da ba don ya ga wannan abin ya faru baro ba zai iya inkari in an ce za a yi lokacin da za a wuce zamanin manzan Allah wajen ci gaba na zamani har ma za a daina yaƙi da takobi zai zama tarihi zai yi mamaki zai ce karya ne wannan hadisi da ifi ne ko to gashi yanzu mun rayu zamanin da an wuce tunani tunani ya wuce tunanin sahabban manzan Allah dan sahabban manzan Allah ba su taɓa tunanin za a kai wannan mataki na rayuwa ba duka manzo Allah ya gaya musu manzo Allah ya gaya musu sabai za a samu ci gaba a duniya nan gaba za a yi kaza za a yi kaza da sauran kun gane ko to so haka wannan dan a ce dukiya yayi yawa ba ana nufin wai wannan zamani ya fi alkhairi fiye da zamanin manzo Allah ba mafi yawan mutane suna nufin wai yawan kuɗi shine alkhairi in Allah ya yi ka talaka to baya san ya ka wuce ka ɗauka shin haka ne inda haka ne kuwa sahabban manzo Allah wanda wani rigunan sa biyu kawai in ya wanke sai ya jira sai ya jira rigan ya bushe sannan ya sa sannan ya fita ga sai mace Allah bai san su da alkhairi wa iyaz billah an gane wannan ko cewa dukiya zai yawa har ya zama to ba mai karban kuɗin zamanin hatta ta kuna sajada khairan min ad-dunya wa ma har zai zama to sujada sujada guda daya ya fi duniya da abin da ke cikinta sannan sai abu huraira ya karanta wa in min ahlil kitabi illa la yu'minan nabiyyi qabla mautihi wa yawmal qiyama yakunu alaihim shahida da wannan aya ne abu da ya fassara wannan hadisin yace wannan hadisi yi daidai da wannan aya na qur'ani saboda haka hadisan dajjal da hadisan isa dan maryam cewa zai sauka ƙarshen zamani kuma ya kashe ainihin dajjal an gane ku sannan kuma ainihin ya juje wa majuj za su bayyana a cikin kwanakinsa bayan ya kashe dajjal amma ya juje wa majuju annabi isa da mutanensa ba za su iya yakan ya juje wa majuju ba sai Allah ya ce annabi isa ya kwashi ainihin mutanensa ya hau da su dutsen tsuri sina domin Allah ya turo wasu mutane wanda la ya dane lakun fi qitalihim ba ku da ƙarfi wajen yakansu ba ku iya yakansu ba sai annabi isa ya hau da ainihin mutanensa zuwa can ɗori sina an gane sai allah ta'ala ya hallakar da ya aiko da wani iska wanda zai hallakar da ya zuwa ma juju gaba ɗaya allah ta'ala shi ya musu yakin don ba za su iya yaki da ya zuwa ma juju ba sai allah ya saukar da iska ya hallakar da ya zuwa ma juju ya taimaki annabi isa alaihi salam akan wannan da mutanensa a cikin dare ɗaya allah ya hallakar da su an gane to kaga da wannan kenan masu tunanin wa'annan mutane turawan mulkin mallakar nan da suka yi karfi su amerika su ingila su faransa sun fi karfin a cikin da yaƙi to wannan magana mutumin da bai san ikon allah ba ne idan ma ba za mu iya yaƙan su da makami ba allah ya san yadda zai halakar da su da nau'i nau'i na azabansa na ba gani yanzu kalli abin da ya faru a turkiya mutane nawa suka mutu mutane miliyoyi sun mutu a turkiya kwanan nan girgizan ƙasa na sama da dubu hamsin to kaga sama da dubu hamsin wannan kawai abin da lissafi ya ɗauka kenan mutane sama da dubu hamsin girgizan ƙasa ya halakar da su to shi in Allah yana so ya yi azaba ga mutane ya san hanyar zai bi ya azabtar da mutane ko da suna ganin sun fi ƙarfin musulmi to Allah zai iya nuna musu shi mai iko ne kuma a kansu an fahimci wannan ko to duk wannan nan murga mun yi bayani akan bayanan dabba sannan akwai hadisin bukhari a wanda ya ruwaito daga abi huraira yana cewa la taqumu sa'a hatta tadlu ash-shamsu min magharibiha kiyama ba za ta tsayu ba har sai rana ta bullo daga inda take faduwa ina rana ke faduwa rana na faduwa a yamma ta bullo a gabas to kiyama in yazo sai al'amarin ya juya an gane ko fa idza ra'a idan mutane suka ganta amana man alaiha sai waɗanda suke nan sai su yi imani an gane fa zalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl wannan shine lokacin da wata rai imanin ta baya amfanan ta wanda dama can bata yi imani ba wata rai wanda dama bata yi imani kafin bayyana wannan aya ba wannan imani ba zai amfane ta ba shine wanda Allah yake faɗa hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ika aw ya'tiya rabbuka aw ya ati ba'du ayati rabbika yawma ya ati ba'du ayati rabbika ranan da wani sashen ayoyin ubangijinka zai zo la yanfa'u nafsan imanuha wata rai imaninta ba zai amfane ta ba lam takun amanan min qabl wanda dama can bata yi imani ba au kasabar fi imani ha khaira ko bata aikata wani aikin alkhairi ba cikin imaninta qul intaziru inna muntazirun kace musu ku jira lalle mu masu jira ne kar kuma manta an ce abu aya aya shine abin da yake khariqul ada abin da ya saba ma al'ada ga al'ada ina rana ke bullowa gabar to tashin kiyama in ya kusa za a samu wani sashen ayan ubangiji Allah zai bullo da rana daga yamma ya fadi gabar. to a lokacin ko da mutum ya ce ya imani ba zai amfane shi ba an gane wannan ku to duk wayannan nusus din sun tabbata mana da dawowa annabi isa alaihi salam amma an samu mutane da dama a wannan zamanin suna kokarin inkarin dawowa annabi isa amma ba su da wani hujja da ya wuce la nabiyya ba a shi kadai ne hujjansu kuma yanzu mun riga mun ji bayanai da malamai suka faɗa cewa wannan la nabiyya ba a ji bai yi karo da da wannan da dawowa annabi isa ba kun gane kama idan mutum ya ce annabi isa ba zai dawo ba sai dogara da hadisin la ya ba abi anan me yayi ya yi. ya yi tawili kuma tawilin da ya faɗa sa'id ne kuma na tawili ne wanda yana da wajibi ko babu annabi bayana kaga zahirin abin an yi amfani da la annafiya lil jins zai kore babu kowane irin annabi to sai aka samu hadisi ya zo na dawowa annabi isa da hadisi ya zo na dawowa annabi isa sai ya tabbatar da annabi isa zai bayyana amma in ya zo ba wai aikin annabtan zai yi ba zai yi aiki ne a matsayin su na mujaddidi a cikin wannan al'umma din kun fahimci wannan ko to kaga wayannan sun yi tawili amma tawili ne wanda yake kai kuskure a wajen to idan mutum ya yi tawili ba za a ce kafiri ba amma inkarin hadisin kafirci ne inkarin hadisin kafirci ne amma mutumin da ya tawili akan wannan sai yana ganin ya fahimci abin akan haka to ya fada cikin bid'a kuma ya fada cikin kuskure wannan fasara fasara ne wanda yake ba daidai ba shi yasa malamai suka sanya shi daga cikin nawaqidul iman daga cikin abubuwan da ke warware imani inkarin dawowan annabi Isa saboda hadisan da suka yi magana akan dawowan annabi Isa sun fi karfi fiye da hadisin ma da yake la nabiya baki dan hadisan dawo annabi sai an samu su daga sahabbai sun kai talatin da wani abu shi kuma hadisin la nabiyya ba hadisi hadisi ne mashhur ba hadisi ne mutawatir ba ina fatan gane ba shi a babin karfi ma hadisin dawo annabi Isa ya ba hadisin la nabiyya ba hadisi karfi akan shi amma dukkan su hadisai ne ingantattu saka za a yi jam'in hadisan ne ga baki daya sannan wasu sun kafa hujja da da ayan qur'ani cewa annabi isa ya za a yi ce ya dawo ai annabi isa ya riga ya mutu me dalilin su wai annabi isa ya ce inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati zakati ma dumtu hayya wai ya mun wasiya da in yi biyayya ga iyayena ko ne inni abdullahi ni bawan Allah ne ataniyar kitab Allah ya bani littafi wa ja'alani nabiyya ya sa na zama annabi wa ja'alani mubarakan aina makum ya sanya ni mai albarka duk inda nake wa auswani bi salati ya umurce ni da yin sallah da kuma yin zakka to yanzu annabi Isa ina yake yanzu ina yake annabi Isa yake yana sama to a saman zai yi sallah kuma zai yi zakka in zai yi zakka a sama waye zai ba zakkan eh wace tambaya wa annabi isa zai baka zakka a sama ya ce wa auswani bis salati wa zakati ma dumtu hayya ya mun wasiya da sallah da zakka matsar ina rayi to gina tun da yanzu tun da ya riga ya mutu ba maganar sallah ba zakka in ka ce kuma yana sama to wa yake ba sallah tun da an ba shi dama yi sallah yi zakka wa yake ba zakka a can hmm? shi ne shi ma na kawo kaga wannan shubuha ne wanda ya kamata a ce an warware shi to shi zakka dama wa yake yi ko ni kai na Allah ya mun wasiya da sallah da zakka amma na taɓa yin zakka ku fahimta ko kowane mutum da talaka da waye kowa Allah ya ce wa aqimu salata wa atu zakata ka tsaye da sallah ka bada min zakka to Allah da ya ce ku tsaye da sallah ku bada zakka ai doka aka bayar amma dokan yana tasiri gawa ga wanda yake da iko in baka da iko dokan na nan yana yi matsar ka samu wadata za ka in baka samu wadata ba har ka mutu ba za ka yi ba kenan dokan zakka yana nan amma akwai mani'u wanda zai hana kayin zakkan yanzu daga cikin mani'u da zai hana annabi isa yin zakkan zai iya yiwa shi ba mai kuɗin da zai kai nisabin zakka bane awwalan sannan kuma na biyu zai iya yiwa zuwan da ya yi can sama zai iya zama mani allahu min zaka min zaka amma nan gaba in ya dawo fa in ya dawo nan gaba zai yi din ina fatan gane wannan wannan ba zai zama to shubha wa zace to ai annabi isa ya riga ya mutu ba tunda ya ce ma dumtu hayya an gani ko ni yanzu ma dumtu hayya Allah ya riga min wasiya in yi sallah in yi zakka amma sallah da zakkan zakkan yana nan dai an rataya shi ne bil istida'a in mutum yana da wadata shi ne zai yi zakka in ba shi da wadata an ɗauke ne zakka akwai mutumin da ai zakka na daga cikin na musulunci ko kama wani ayyaba duniya ba zai saba yin zakkan ba sai a ce ya saba ma Allah wani ayyaba duniya ba zai aikin hajji ba wani na musulunci guda nawa zai kawai daga kalmar shahada sai sallah sai azumi wani kawai daga kalmar shahada sai sallah kawai zai yi yana da chronic ulcer wanda zai hana shi yin azumi sai ya za a yi an haife shi da wani irin ciwo mai tsanani wanda ba zai iya yin azumi ba an dauke mai azumi har abada rukunan musulunci guda biyu ne kawai zai yi a takaice dai in kaga sun kawo wani shubha ba ka gane ba kada ka rude fasalu ahla zikir in kuntum la ta'lamun duk wani shubha da suka kawo malaman sunna sun riga sun bada amsa kan shi babu wani shubuha wanda zai gagari malaman suna su baka amsa kan shi an gane wannan ko kuma shubuha wani lokaci yana iya girgiza mutum ya zama kamar hujja ba hujja bane ba amma sai ga kanka na juyawa ka dauka hujja ne annabi Musa lokacin da masu sihiri suka juya suka wurgar da sandan nan me annabi Musa yayi ba ya rude ba saharu walamma alqaw saharu a ayunan nas wastarhabuhum wa ja'u bi sihirin azim da suka jefa wannan sandan sai suka sihirce idan mutane suka ba mutane tsoro suka zo da wani sihiri mai girma wa ulkiya kuma menene eh walamma alqawsaru walamma alqawsaru ayyunan nas ayan eh, gama da wannan a ba wannan annabi Musa ya firgita ai wa awjasa fi nafsihi kifata Musa annabi Musa shi ba ya firgita kaga wannan shubha ne ba hujja bane shi Allah ya ce mai a cikin wata aya ya Musa ma ji'itu a nan Musa Allah ya ce ya musu ma ji'itum bihi sihir inna Allah sayubtilu inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin abin da kuka zo da shi sihiri ne kawai amma da fa ya firgita sai da Allah ya ce masa la takhaf inni la yakhafu ladayya la takhaf minni eh inni la yakhafu ladayya al-mursalun an gani lokacin da masu yi suka jefa kulna la ta khaf innaka antal a'la muka ce kada ka ji tsoro kai ne a sama wa alki ma fi ka talqaf ma sana'u ka jefa abin da ke hannunka na dama zai haɗe abin da suka aikata inna ma sana'u kaidu sahir abin da suka aikata makirci ne na mai sihiri wala yuflihu sahiru haisu ata to suma masu inkarin annabi isa dawowansa suna zuwa ne da shubuha shubuha na bata shubuha na shaidan ne ko da ka ga ya girgiza ka kar ka girgiza ka ɗauko maganan ka zo ka tambayi malaman sunna za su warware maka shi an gane wannan ko yawa dawon annabi isa babu wani sabanin malaman sunna a kan shi malaman sunna sun yi ijma'i a kan shi inkarin dawo annabi isa ya fara faruwa ne daga yan bid'a mutazila an gane yan bid'a sannan aka samu yan ahmadiyya gulam ahmad alqadiyani shi kuma gulam ahmad alƙadiyani shi fa tawilin da ya yi dangane da dawon annabi isa shi cewa ya yi a cikin ƙur'ani dai allah ya nuna annabi isa ya mutu sai kawo duk ayoyin nan wai tsalan lahu ya isa in ni mutu wafi ka warafi ilayya falan ma tawaffaita ne kunta an tarraki ba alayhim ya kawo ayoyin nan da suka nuna annabi isa ya ce annabi isa ya mutu an gane wannan ko to dai kawo wannan ayoyin sai ce kuma ga hadisin manzan Allah ya ce annabi Isa zai dawo shi dai ƙur'ani ya nuna annabi Isa ya mutu kuma hadisin manzan Allah sai ya nuna annabi Isa zai dawo to kana ganin ya yi karo da hadisi kenan aka ce a'a sai ce to annabi isan ƙur'ani daban annabi isan hadisi daban shi ne fasarar Gulam Ahmad al adiyani sai ce annabi isan hadisi da ake cewa zai dawo shine gulam ahmad al-qadiyani yau annabi isa dan maryam ya riga ya mutu har masu su ƴan ya suna cewa an binne shi a can ƙasar kashmir kabarin shi a can ƙasar kashmir can indiya amma annabi isa da annabi ya ce layan zilan na fikum isa bin maryam hakaman adlan an ana nufin gulam ahmad al-qadiyani ne shi to amma me yasa ba a ce gulam ahmad za ta ce isa ka ce malaman balaga suna kiran wannan tashbihi ne balik kaman wato abin da ake nufi a cikin wannan hadisin la yanzilanna fikum rajul la yanzilanna fikum rajulan shabihan bi isa ibn maryam la yanzilanna fikum rajulun shabihun bi isa ibn maryam da sannu wani mutum zai sauka a cikin ku wanda yayi kama da annabi isa dan maryam kama ce anta asadun shin kai zaki ne da gaske ko kai kama da zaki ne to shi annabi isa shi wannan mutum da ce annabi isa zai sauka ai wani mutum wanda yake da siffan annabi isa zai sauka ba ana nufin wancan annabi isa ba ne kuma wannan shine gulam ahmad al-qadiyani kaga menene kuskuren yan ahmadiyya nan wajen tukuna mutumin da ya fahimci sunna ya kamata ya gane kuskuren su mai kuskuren su fasarar sun farko sun rabe tsakanin Allah da manzansa sun ɗauki ƙur'ani sun fasara ƙur'ani da sarrin sai suka ɗauki hadisi suka fasara shi da sarrai sun raba tsakanin ati'ullah wa ati'ur rasul an ce fa inta na zatu fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul an gani to Allah yayi magana kan annabi Isa a cikin ya yayi magana kan annabi Isa a cikin hadisi sai suka ce daban-daban ne waye ce daban-daban ne sun ce daban-daban ne an gani amma manzo Allah ya nuna mana duk dai ne to me za ce daban-daban ne wai ai qur'ani ya ce annabi isa ya mutu wai ce annabi isa ya mutu kalmar ne. to dama kalmar tawaffa dama fasarar shi guda ɗaya yana nufin mutuwa ne kawai in mun koma ga lugar larabci tawaffa yana ɗaukar fasarori da mun mun bayani satin da ya wuce a kenan tawaffa ba nasi bane kan mutuwa to tunda ba nasi bane kan mutuwa manzon Allah ya ce zai dawo ashe daga cikin daga cikin fasarin tawaffa sai mu ɗauki fasarar da zai dace da wannan hadisin tun da dai manzo Allah ya nuna mana annabi Isa zai dawo kenan annabi Isa bai mutu ba kenan tawaffa da maganin Qur'ani ba na mutuwa bane tunda manzo Allah shine mai fasara mai Qur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim to su din nan sai suka ɗauki Qur'ani nasu na suka ɗauki Qur'ani suka fassara shi fassarar sai suka haɗa shi karo da hadisi alhali shi qur'ani da hadisi ba a raba su fa in tanaza'tu fi shay'in an ce duhu ila Allah wa rasul in kuna jayayya cikin wani abu ku mayar da shi zuwa ga Allah da manzansa ka ku rarrabe tsakanin su sai rarrabe sannan kuma fassarar ya saba wa fassarar magabata magabata ba saba yarda cewa annabi Isa dan Maryam ya mutu ba babu wannan magana din sannan babu wani hadisi ingantacce daga manzo wanda ya nuna annabi isa ya mutu babu wata aya da ta ce annabi isa ya mutu to wannan kenan ya zan fassara ne na kan ransu an gane ko to wani kuma ya ce wai annabi isa shi wani kuma ya saba fassara yan ahmadiyya shi kuma cewa ya yi annabi isa anan ana nufin salahuddin ne al-ayubi hadisin da ya zo ya ce annabi isa zai dawo wai ana nufin salahuddin ne al-ayubi wannan ko fasara ne na doktorul kiyas a duniya gaba ɗaya ba taɓa yin wannan fasara ba shi kaɗai ya fara duk duniya kaga wannan fasara da za ka shaƙe shi ka ɗauko bindiga ka ce ka kawo mutum da aka ce annabi isa nan shine salahuddin wallahi sai dai ka kashe shi amma sai zo ya fasara gaban mabiyansa yan boko wanda su ba karatu suke ba suna ta kabbara an gane wannan ko shi kanshi a zuciyar shi ya san wannan fasara ya zo daga kanshi ne bai da magabaci ko kwaya ɗaya ba zai iya kawo littafi guda ɗaya kan shi ba na tsawaita bayani dangane da dawon annabi isa ne saboda nuna mana wato abu ne wanda yake aƙida ne na ahlus sunna mun yarda da shi a matsayin aƙida mu inkarin shi kafirci ne an gano wannan ko kada wani ya ce ai an yi sabani dan wani akwai wanda na ga ya kawo shubha to ai dawo annabi isa nan me yasa za a damu da shi ya za a yi a wani rikici akan dawo annabi isa dawa annabi ba yana cikin rukunin musulunci ne baya ciki to yana cikin shiga cikin imani ne shiga cikin imani an na billah wa malaikati wa kutubi, wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadar khairi wa sharri dawa annabi isa na ɗaya daga cikin wannan to za mu damu kanmu to haka ne me yasa kuke wa mutazilawa raddi sun ce ba za a ga Allah ba ganin Allah na daga cikin rukunin musulunci daga cikin rukunan musulunci ruhiyatullah yawmal qiyama zai ciki amma me yasa aka tsananta raddi ga mutazila sun ce ba za ga Allah ba gobe kiyama maganan ceto da azaban kabari yana cikin rukunan musulunci me yasa muke raddi muke raddi ga kakkausan murya ga masu inkarin ceto gobe kiyama muke su yan bid'a masu inkarin azaban kabari muke kiran su yan bid'a yana cikin shikashikan musulunci guda biyar yana cikin rukunan musulunci to me yasa muke inkarin shi me yasa muke musu raddi dama dole sai abu ya zama to daga cikin rukunan musulunci ko shika-shikan musulunci sa'annan mu ɗauki zafi a kan shi da abin da mutum ya yi inkari wanda bai cikin rukunan musulunci kenan shi kenan eh? a cikin ƙur'ani ba ko wasu abubuwa wanda ba sa cikin rukunan musulunci kuma wanda ya inkarin za mu kafirta shi haka ne ko ba haka bane fa shi kenan cewa wai sai abu na cikin rukunan musulunci ne yasa za mu damu da shi kaza kaza kaza to wannan magana ma kan shi magabata ba su ba inda aka samu magabata sun tafi akan haka ko yana cikin rukunan musulunci ko baya ciki inda an samu hadisai me yasa manzo Allah ya maimaita shi har aka samu sahabbai wajen talatin zurwai ruwaito shi inda bai da muhimmanci manzo Allah zai ba shi muhimmanci haka daga cikin raddin da ibn qayyim ke wa asha'ira da suke cewa wai me yasa wai ahlus sunna suka damu da maganan wai Allah ya daidaita kan al'arshi yake cewa saboda Allah ya nuna damuwa akan haka da Allah bai damu da abun ba mu ba mu damu da shi ba Allah sai da ya maimaita sun mastawa alal arsh sun mastawa alal arsh haso bakwai abinda Allah ya maimaita shi bai da muhimmanci kenan sannan sai Allah ya ƙara canza salo a amintum mun fi sama a amintum mun fi sama sannan Allah ya ƙara canza salo huwal qahiru fawqa ibadi yana so in baka yi imani ta nan bangaren ba gane ba ta magana za ka gane an fahimci wannan aka dawo wa annabi isa yana daga cikin aqidan mu wanda ba ma wasa da shi idan ko mutum ya yi inkarin shi zamu dauka yi inkarin aqidan ahlus sunna to idan aka samu malami mutumin kirki mujaddidi mai kira zuwa ga aƙida, sai ya fada cikin zamiya sai ya inkarin shi anan zamu yi shiru dan malamin ya yi inkarin shi me zamu yi farko shi wannan malami zamu yi masa uzuri sannan kuma za mu zo mu yi rajin wannan abin cewa wannan aƙida fa bid'a ce ba aƙida ba ce mai kyau kaga wannan shine adalci wannan malami dai mun san yana hidima da sunna wannan malami mun san yana kariya ga addinin musulunci sai ya fada cikin wannan kuskure wanda yana gaya mana karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya sai gashi kuma ya zo ya yi inkarin dawowan annabi isa alaihi salam a nan za mu ɗauka zamiya ne na malamai kowane malami duk iliminsa tare yake da suka goma ba wannan malami yana nan muna mutunta shi har yanzu da daraja a idan mu muna kiran shi mujaddidi muna masa addu'a saboda ya yada sunna kuma yayi kira zuwa ga sunna amma kuma wannan baya nuna muke faɗin gaskiya dan malamin mu yayi zamiya muna san shi kamar yadda ibn taymiya ke cewa nuhibbu imamul harawi nuhibbu imamul harawi walakin alhaq ahabba ilaina minhu yace muna san imamul harawi walakin nan haƙa a habbu ilaina minhu sai dai gaskiya ya fi soyuwa a gare mu fiye da imamul harawi an gano wannan ko muna son babban mu a shek abokan mamul guni amma mun fi son gaskiya fiye da shi amma kuma muna nan muna mutunta shi kuma muna masa addu'a saboda gudunmu wanda ya bayar namijin kokari da yayi wajen yada sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine a takaici sai dai ban sani ba ko akwai wasu tambaya dangane da wannan ko wani shubuha da wani ya sani ko wani abu sai ya kawo mu warware shi na'am tambaya dangane da dawowa annabi isa na'am ba wani ba mai wani shuwa wa alaikum salam sai ce eh haka yake to wai zan mishi <laughs> an ya gama bayani cewa annabi isa shine salahuddin al-ayyubi to kaga a nan wajen tufka da wawara duk ya wani nan hadisi ya ce bola ne sannan kuma sai ya dawo ya ce wannan hadisai suna magana kan salahuddin al-ayyubi ne haka wanne ma za mu ɗauka a ciki an gani kaga to ya ce kuma wai Allah ya fitar da Salahuddin Ayyubi wannan zamanin kenan za ka ƙara samun wani annabi Isa kenan Salahuddin ya bayyana wannan zamanin Allah shi kiyaye to akwai manya-manyan malamai wanda na wannan zamanin ne ba na zamanin da ba dan babu malami guda ɗaya daga cikin salaf da ya inkarin dawo annabi Isa zamanin sahabbai ba a samu wanda ya inkari ba zamanin tabi'ai ba a sani ba tabi tabi'in ba sani ba to duk wani sabani wanda ya zo bayan salaf fa huwa raddu an gane sabani da ake lura da shi ya zama sabani sabanin da ya faru zamanin khairul qurun amma duk wani fassara da wani istinbadi da ya zo yayi karo da istinbadi na salaf ana mayar da shi ne ba a amsan shi kun gane wannan ko saka in wani ya ce annabi isa zai dawo ba zai dawo ba an yi sabani ka ce suwaye suka yi sabani sahabbai suka yi sabani tabi'ai ai kai sabani ko tabi'i tabi'in in yace hadisin manzo Allah ce to wannan hadisin da kawo me malaman sunna suka fassara shi ko kai ne farkon wanda ya fara fahimtar hadisin kasan kamar yadda malamin gumi ke ce mana a fassara qur'ani da hadisi kan fahimtar salafus salih yana yawan kawo ayan nan wa mai shaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla kullun zai karanta bukhari sai ya karanta wannan don ya nuna kada ka ɗauki gundarin hadisi ka fassara shi da dan larabci ko ka fassara shi da ra'ayinka dole sai fassaran ya dace da fassaran falafus salih an gane to fassaran annabi isa da zai dawo ba yayi karo da fassaran salafus salih sannan yayi karo da fassaran malaman sunna na salaf to kasancewa an samu wani malamin sunna ya samu zamiya ya ce isa ba zai dawo ba ba zai sanya mu yi shiru akan za mu gaya wa mutane wannan malami mutumin kirki ne ya yi ya Allah ya gafarta mai amma fa inkarin annabi Isa ba zai dawo ba abu ne mai hadari an fahimci wannan Allahu a'lam wa alaikum assalam dajjal eh ila fatin da ya wuce baka zo ba to kace wai in yace kace dajjal in ya bayyana zai zo da kawari eh ce Eh to suka ce kama daga cikin magabata wanda ya da ya jujo maju da Amerika da Ingila Kaduwa ya jujo maje su ne kamar su amerika da su ingila don haka ne kenan idan aka samu wani bature amerika ya da ingila ya musulunta kenan ya zama jujo maje su amerika da ingila ba sa musulunta su fa ya jujo maje su kafirai ne haka za su mutu cikin kafircin su in ka ce amerika ne wani ma ya taba cewa wai ya jujo maje su wata da nefa wallahi kuwa shugaban yan qur'aniyun wannan shine fassarar da ya fara fitowa fassara a nan masallacin juma'a ta tudun wada ya juju wa maju wai a jajen nar an kunna wuta majjada ai an tofar da ruwa ne ba su watabor su ne majuj to haka za ga malamai tana ta kawo san rai wani ya ce ai amerika ne da ingila da waye amerika da ingila ba ana samu wasu na musulunta za ka an samu mutane duk shekara sai ga mutane dubu ishirin a amerika dubu kaza dubu kaza a cikin sojojin amerika yanzu ba akwai musulmi wanda sun yi imani da musulunci suna sallah akwai sanda ma sojoji suka kai ara kotu cewa an ce dole sai sun aka mu suna so suna so su san abin da ya alakanta harbin bindiga da cire gemu kuma dole aka ba musu gemu a Amerika yan sojojin Amerika da gemu za ka soja musulmi da gemun shi ina ba gane wannan su saboda haka maganar wai a ce Amerika ne wannan magana magana ce ta banza an gane ko babu wanda miliya kai duk fasaran da mutum zai iya saba a fasaran magabata kenan ya jujo majuju ba mutum bane kenan amerika ne kawai ya jujo Wa yake technology yanzu annabi isa da yake rayar da matattu technology yake amfani da shi annabi isa yana rayar da matattu bi iznillah shi kuma zai zai ringa yin wasu abubuwa na batar da mutane zai rayar da kaza zai amfani da kaza to technology ai bai ban mamaki mun san ilimi ne yayi technology na turawa yana sa mu yi rinta bai ba mu wani mamaki ilimi ne kai ma in ka nemi ilimin za ka samu to kenan in technology nan yanzu technology ya zama ya fi zoma juju in technology haka ne kenan haramun ne mu koya haramun ne musulmi su koyi science and technology tun daga shine ya fi ma juju in mutum ya iya kimiyya da fasaha ya zama ya fi ma juju kenan har wannan magana ce ta banza me gaskiyan masu cewa wai dujal wai idan shi kwaya ɗaya ne yana tsakiyan gushi. a manzo Allah ya ce idan shi ɗaya ya lalace ido ido ɗaya gare shi ɗaya ya lalace haka manzo Allah ya gaya mana magana cewa ido guda ɗaya ne a tsakiya to ban san da suka samu wannan ba wa alaikum assalam ya aka wasu cewa ma ban san me suka dogara da shi gare shi na manyan kunnuwa ba su dai suna da karfi fiye da mutane kuma in suka bayyana annabi isan kanshi Allah zai ce na turo da wasu mutane sun zo ko wanda ba ku da karfin za ku iya dumfarin su ka tura mutanen ka zuwa ga tsura sina ka boye su a wajen in ya in suka hau dutsen tsura sina suna roƙon Allah suna roƙon Allah sai Allah ya saukar da iska ya gama da ya jujo ma jujin gaba daya ka fahimci wannan aiki kaga anan wajen ya jujo ma jujo halitta ne wanda Allah zai halakar da su hakikatan eh in suka zo annabi isa dai zai zai a za Allah zai gaya ma annabi isa gashi eh ba a faɗi cewa suna da ƙananan kunsa da manya-manyan kunnuwa wanda suke shimfiɗa shi ba ba isnadin da ya tabbata kan saka wa alaikum salam eh annabi isa zai zo ne a cikin al'umma annabi zai zo la yanzilanna fikum ibnu maryam la maryam isa ibnu maryam zai sauka a cikin musulmi ai bayan da nayi da ka zo shi in ya zo shi ma zai zo ne ya jaddada musulunci an gano wannan to shi ne malamai ke tattaunawa idan annabi isa ya bayyana to annabi isa shi ma ɗaya daga cikin al'umma annabi ne to shi da shi da abubakar waye fi daraja tun da an ce ɗaya daga cikin al'umma annabi ne kuma shi sahabin annabi ne don lokacin da manzo Allah ya yi miraji ya haɗu da shi lokacin da ya yi miraji ya haɗu da shi a can to shi sahabin annabi an ce sahabi an ce fiyayyen sahabbai abubakar to ga kuma annabi isa shi ma sahabi ne sai zuwa yanzu. eh <laughs> shi ne ce abin da yake faruwa a fahimci wannan a babun sahabantaka abubakar in ka haɗa mukamin annabi isa na annabi da kuma mukamin shi na na sahabi ya za ka haɗa shi da annabi isa shi sahabi ne sannan kuma ga mukamin da yake da shi na annabi ila bani isra'il yaya wato kaga ai annabi ba ya za abubakar ya zama daidai annabi ne ba ya za abubakar ya zama daidai da annabi an fahimta yawwa wa alaikum salam eh musulmi za su gani duk musulmi zai ga an rubuta a raboshinsa an rubuta kafara kafirun an gani za a rubuta wannan kafirun a goshinsa in musulmi ya gani zai gani wasu kashi abin da ake nufi wani alama ne mai karfi wanda duk mutumin da ya san tauhidi zai iya gano wannan mutumin ba wali ba ne kafiri ne zindiki ne yana da wasu siffofi ya yarda yana da awon allantaka sannan kuma yana tsafi yana yin wasu abubuwa wanda su bayyana cewa wannan ba musulmi ba ne kafiri ne eh. Yatin ce zinulu akwai masu wannan magana zuri an yatin ce zinulu wasu kashi asalin sama daga sana da cikin mutanen turkawa ne ga sanin akwai manzanu duk akwai manzanu amma duk wani manzanu mafi alkhairi Allahu a'alam kawai akwai ya juju ma juju hmm. ita wani hadisi ne zai a sa'an da ba za mu ce karya ban akwai hadisi ko yi kan haka na'am jazasa su ne ya jujo majuj shi sami mu tari hmm, dajjal shi na shi na da dajjal ne a gani shi na ke ganin kamar da dajjal ne ya gani ya faɗi wasu siffofi wanda manzan Allah ya ga kamar ya ga dajjal amma dai dai cikin shawar manzan Allah ya akwai wani mutum da annabi shi ne shine dajjal kuma ba dajjal ba bane shi an Da dajjal yana sham to yana sham kenan a wani waje ke sham nan mu kai ziyara mu gan shi sham dai gari ne kasa ne wanda Allah ya sa mai albarka akwai hadisai da yawa da suke magana kan falalan sham anani har ma hadisin nan la tazalu da'ifatu min ummati ala alhaqi manzura la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum ma ta kuma sa'a annabi ce hum bi sham su suna can sham saka sham gari ne mai albarka ki kuma ce wai wannan gari shine nan ne dajjal yake to inda akwai nasi nasi yake bukata sun suna da nasi ingantacce wanda ya tabbatar da haka ba mai inkari akan wannan Allahu a'lam alaikum assalam eh, girgin masa bashi kan yana buɗe wa mutane da shige ciki mutane na nutsewa ai ya shafi girgin ai bewa girgin kasa ke kawo kisu bewa in kasa na za zai fari za ka gidajen sama da mutane duk sun shirya cikin kasa sai an turu su to za a same zai game duniya gaba ɗaya an gane ku na'am <laughs> an ce dai akwai wuta wanda zai kora mutane zuwa sham Shi ne a muna yara ake cewa akwai gudun fanfalaki wai kowa za a cire mai wannan kokon nan na gwiwa Sun ka fara gudu ba tsayuwa to akwai dai wuri wanda za a tara mutane can kasar sham Allah zai fada kadarin zai girma shi ko mutanen duniya a tara soje ɗaya wannan matsala ne na gaibi Allahu a'lam insha Allah to maganar tafsir ana nan ana tunatarwa kun gari yanzu ma bai kai wata ɗaya ba yanzu da ya rage ku yau muna uku ga wata saura kwana 26 Ramadan kuma gashi har yanzu abin da ake nema dai sai a hankali to shi shine muke roƙon yan uwa da Allah idan an nemi taimako wanda bai da kuɗi a hannu ya mana transfer tunda ya san namba account din mu gaskiya muna buƙatar taimako sosai saboda haka a taimaka fi sabilillah kamar yadda aka saba